gwamnatin jihar borno ta sake ba da wa'adin cewa a ranar litinin wato goma ga watan oktoban wannan shekara za ta bude dukkanin makarantun kwana na fadin jihar da suka kasance a rufe fiye da shekaru biyu kenan fiye da shekaru biyu kenan gwamnatin jihar ta rufe dukkanin makarantun kwana na fadin jihar sakamakon kwashe wasu ɗalibai mata da aka yi na garin cibok fiye da ɗari biyu wanda har rana mai kamar ta yau babu su babu ɗuriyansu wanda hakan ya sa gwamnatin ɗaukan wannan mataki na rufe dukkanin makarantun kwana gwamnatin ta ce za ta buɗe waɗannan makarantu ne a inda aka gasa suna da tsaro garuruwan da aka kuma akwai 'yan matsaloli za kai su wasu garuruwan ne da su ci gaba da gudanar da karatun su kuma musa ino kubore shine kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar borno wanda kuma ya shaida murya amurka cewa yanzu aka gwamnatin ta kammala dukkanin shirye-shiryenta na sake yi buɗe irin waɗannan makarantun kwana wanda ya ce a yanzu hakan akwai wasu makarantun sakandare amma na jika ka dawo wanda suke gudanar da karatun su a wannan karan kuma za a buɗe makarantun kwana ne wanda suka hada na mata da maza da ya ce adadinsu ya kai kusan saba'in da biyar shi mai girma gwamna ya umarce ni a kan cewa a buɗe makarantun nan ranar goma ga watan oktoba wato litinin mai zuwa ba wannan litinin da muka bayyana ba dalilin shi mai girma gwamna kuwa shine na faɗakar masa cewa akwai daga cikin makarantun nan da ba za mu iya mu buɗe suwa domin matsalan tsaro kamar su new gss new marte gss ngala ggss wulgo ggss ngoshe ggss mirna da uh, ggss uh, baga da kuma gss kukawa wa'annan makarantun har yanzu sun kasance inda muke da matsalan tsaro saboda haka mun ɗebo wa'annan makarantu karatu din mun kai su guraben inda bamu da matsala misali ggss mirga mun ɗauko ta mun dawo da ita zasu, duka ɗalibin za su yi karatunsu a nan a gamin ga secondary school na biyu kwamishinan ilimin ya ce saboda samun wannan canje-canje da aka yi ne ya sa suka kara mako guda kan ranar da suka tsaida tun farko wato ranar yau litinin to dangane da la'akari da wa'annan canje-canje da muka yi ɗebo wa'annan makarantu daga ainihin inda suke zuwa wasu makarantu inda babu matsala shi mai girma gwamna ya ba da umarnin cewa a faɗakar da iyaye domin jama'a su sami fahimtar ina ne inda 'ya'yansu za su koma kuma ya ba mu umarnin cewa mu tabbatar cewa ya eh, tunda ya riga ya ba da umarni a ba da kuɗi ma ma'aikatar ilimi a sayi abinci ina amfani da wannan dama in ba ma jama'a haƙuri mun jira har shekara biyu sati ɗaya ɗin nan ba wani abu bane jama'a su yi haƙuri Allah ya nuna mana wannan rana. To ko akwai tabbacin tsaro a irin waɗannan makarantu da za a mai waɗannan ɗalibai? Ga dai abin da kwamishinan ke cewa. Duk inda muka maida da wayannan ɗaliban muna da tabbacin tsaro a wayannan ah, gurare. Shi yasa ma muka ɗauki lokaci domin mu tabbatar cewa kuma ba, kuma samun irin abin da muka samu a cibok ba tunda akwai matsalan tsaro a wayannan wuraren har yanzu ba zai kasance akwai tunani a cikin barin su akwai tunani mu ba su a can ba saboda haka ne muka ɗauko su muka kawo su cikin gari a nan yawancin su a cikin gari a maiduguri wasu kuma a biyu kamar waɗannan makarantun kwana za su kai nawa ne wanda ake da su a jihar borno muna da daman wajen 78 ne kuma yanzu duka waɗannan 78 za su ci gaba da karatun su duk da cewa an caccan zama wasu garuruwa amma su ci gaba da karatun su dukkan su za su ci gaba da karantarwa babu makaranta ko ɗaya wanda zai kasance a rufe kwamishinan Kwamishinan Ma'aikatar Ilimi na Jihar Borno kamar Musa Ino Kubo kenan ke bayani kan sake bude makarantun kwana na sakandare da ke jihar Borno da aka rufe shekaru biyu da suka gabata da kuma ake sa ran za a buɗe a ranar goma ga watan Oktoban wannan shekara. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.